Assalamu alaikum jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin daga masu kallon mu. Kamar da ku sani wannan filin fili ne wanda muke kokarin amsa tambayoyin ku da kuma duba na tsanaki a irin ƙwarfe kwarfe da kuke toro mana da shi. A yau ma mun samu ɗimbin tambayoyi da ƙwarfe-ƙwarfe da kuma shawarwari a inda yau za mu fara da tambayar da muka samu daga bakin Bashir Abba Usaini inda yake turo mana da korafi kamar haka. Shi ko Bashir Abba Usaini cewa ya salamu alaikum arewa 24 kullum muna kallon ku to ina so ku ringa karanta wasiƙunmu daga nan Nijar Bashir Abdullahi ma'aikaci na a gidan rediyo da talabijin na birnin Zandar Malam Bashir Abu Usaini muna godiya da ake kallon yau da kullum kuma ina son sanar da kai amsarka mai saukin a tambayar ka mai saukin amsawa ce domin kai ma'aikaci ne a gidan rediyo da talabijin wasiƙu suna da yawa ka san jama'a da yawa yadda aikin namu yake dole sai dai a rika a hankali ana ɗebowa na amsawa saboda lokaci alhamdulillah da kake jin mu da kullum kuma ga wasiƙar ka amsa ka ci gaba da sauraron mu ka kuma ci gaba da aikowa in allah yadda za ka rika jin amsar dukkanin tambayoyin da kai a wannan gidan talabijin mun gode Shi kuwa Sayyid Alhassan cewa ya salamu alaikum muna jin daɗin shirye-shiryenku. Allah ya taimaka ina da wata shawara da nake so na bawa Arewacin Tifo. Muna so a taimaka a ware rana ɗaya a cikin sati. A ringa saka wa'azin malamai ko da na awa ɗaya. ina fatan za a yi amfani da wannan shawara. Yau Malam Sayyid Alhassan mun ga sakonka kuma mun ji shawarwarinka kuma muna godiya da wannan shawarwari naka. amma kuma ina so in sanar da kai cewa muna iyakacin bakin mu don ganin mun kawo muku ire-iren waɗannan shirye-shiryen to don haka ne ma a wannan wata da yake gabatowa ko da muke cikin shi na watan ramadan muka yi kokarin muka samo sheik aminu daurawa inda zai ringa yi mana nasihohi da tarihi daga rayuwar manzon allah sallallahu alaihi wasallam awa daya kullum rana don haka sai ku kasance da wannan tasha namu na arewa 24 don ganin irin shirye-shiryen da za mu kawo muku a gaba mun gode da wannan shawara taka kuma insha Allahu za mu yi kokari mu aiki da shi ku ci gaba da turo mana da sakonnin da sakonninku da shawarwari da kuke ganin ya kamata mu yi amfani da shi insha Allahu muna daukan ku da ku kuma muna godiya kuma in Allah ya yarda za ku ga shirye-shirye za ku ga canji kuma za ku ji daɗin wannan tasha na Arewa 24. gode. Shukon Muhammad Hassan Gusi cewa ya Assalam Arewa 24 gaskiya ina jin daɗin shirye-shiryenku musamman shirinku na daɗin kowa amma wasu fina-finan da wanda kuke fassarawa ta hanyar rubutawa a ƙarƙashin talabijin ba ma jin daɗin hakan mai zai hana ku ku fassara ta hanyar murya ko kuma kuna saka mana wanda algaita suka fassara wassalam to assalamu alaikum muhammad hassan busi ah, mun ga sakonka kuma abin da zan gaya maka shine yana ɗaya daga cikin wato ainihin ah, ah, dalilin da ya sa aka kafa wannan gida ta arewa 24 domin bunƙasa harka wato harshe na hausa a duk faɗin duniya ba don ba saboda banda swahili wato harshe na hausa shine kusan na biyu wanda babu kamar shi a yawa da kuma waɗanda suke jin harshen hausa a faɗin duniya baki ɗaya waɗansu sun yi magana cewar ma yanzu harshen hausa ma ya danna swahili saboda haka babu dalilin da zai sa mu rinka ɗauko fina-finan wasu ƙasashe muna kawowa kuma muna fassara shi da hausa domin kawai wai don muna son jama'a su je a'a yana da kyau mu bunƙasa namu kuma mu rinka nuna wa mutane namu yadda za su yi sha'awa su ma in baka manta ba akwai wuraren da yawan kallon inda ya sa har suna jin ma indiyancin ba koya musu aka yi ba ba kuma wani ne ya tsaya ya nuna musu cewa idan aka faɗi kaza ga abin da ake nufi ba kawai saboda tsabar kallon to amma mu so muke gaskiya mu bunƙasa harshen mu mu bunƙasa al'adun mu mu nuna mu ma muna da kishin namu kuma muna iya a tallata shi a duniya da kowa zai gani ya so kuma ya sha'awa wanda ma baya ji ya kalla don ya koya ba wai so muke a ci gaba da yaɗa waɗansu harshina wanda kwata-kwata bai shafi ma afirka ba ga baki daya so da fatan wannan ansa da na baka ya gamsar da kai kuma za ka yi amfani da shi insha Allah mun gode kwarai da gaske shiko ko umar sanda isa cewa ya sunana umar sanda ni bahaushe ne a ƙasar kamaru yanzu ni malami ne a jami'ar marwa a can ƙasar kamaru ina son shirin arewa 24 ina roƙon ku ku ringa saka mana tarihin hausawa da na islama allah ya yi muku albarka malam umar sanda kamar yadda ka aiko mana da wannan magana da shawara cewa a dinga sa tarihin hausawa dama ana sa tarihin al'adun hausawa da kuma wato kamar tarihin musulunci din da ka faɗa tunda akwai zaka ga shirye-shirye kamar da ulamas da ake sawa da kuma wasu shirye-shiryen ma na addini da yawa bayan wannan kuma in muka koma bangaren ta fuska al'ada hausawa zaka ga akwai shirye-shirye da yawa akwai kwanaki ma'aikatanmu sun je ƙasar Nijar inda kuma sun ɗauko al'adu da yawa na Nijar. A kwanan nan mun tafi daura mun ɗauko al'adun daura. kuma a yanzu haka muna shirye-shirye da za mu tafi ko'ina ya kama inda da hausawa suke haka marin ma insha Allahu kaɗan ba mu lokaci kaɗan muna nan tafa za mu zo ƙasar kamaru domin mu tattauna da hausawan kamaru mu ga yadda za a yi wannan tasha ta arewa 24 dama fatan ta ce a duk inda hausawa suke a bunƙasa al'adunsu kamar yadda kuke gani yanzu mun gode shi ko alfad attacking cewa ya gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku mu dai masu kallon ku ne daga nan kasar Benin Republic, makwacin Najeriya. Muna jin daɗin shirye-shiryen ku kwarai da gaske, musamman fim ɗin nan na Hausa da kuke saka mana, amma daga bayan nan kun daina saka fim ɗin Hausa sai dai na Indiya. Hakan bai gamsar da mu ba. Dan Allah ku dawo mana da fim ɗin Hausa da fatan kun gamsu. Ni ne naku mai suna Salu Muhammad ga birnin Goliko a jamhuriyar Benin. To, Alfa tambayar ka gaskiya ta cewa ana nuna fina-finan indiya sun fina kamar ana maimaita su fiye da na hausa wannan ba gaskiya ba ne muna sa fina-finan hausa da yawa a lokacin da muke shirye-shiryenmu akan awa takwas so amma yanzu shirye-shiryenmu sun koma awa 24 don haka muna sa sabon fim ɗin hausa duk ranar juma'a sai mu maimaita shi ranar asabar idan muka maimaita shirin ranar asabar sai ranar litinin za mu sake sa wani wasan hausan amma shi wanda muke sawa tsoho ne wanda mun taba nuna shi maybe wani bai gani ba sai mu sake sa shi ranar litinin sai mu maimaita shi ranar talata haka ranar laraba ma za mu sa sabo mu maimaita shi ranar alhamis kaga bayan da za a ce muna nuna shirye-shiryenmu na hausa har na inda ya fi namu na hausa sannan shi kuma fim ɗin inda da muke nuna muna nuna shi ne ranar asabar kowace asabar sabon fim ɗin inda muke sawa idan muka sa shi ranar asabar to ba za mu ƙara maimaita shi ba sai ranar laraba kaga shi so ɗaya muke maimaita shi a cikin sati daga ranar da muka fara nuna shi zuwa wani satin so ɗaya muke maimaita shi shi ko wasan hausa muna maimaita shi aƙalla sau hudu a sati